a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yan uwa masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mu da warhaka mu da sake saduwa a daidai wannan lokaci inda muke kama ku shirin Afirka a yau shirin Afirka a yau a makonsa na biyu wanda yake kunshe da yake tattare da abubuwa da dama wanda suka shafi ilmantarwa nishaɗi yara mata da kuma duk abubuwan da suka shafi eh, duk abubuwan da suka shafi rayuwa haka kuma za mu duba domin lafiyarka haka kuma za mu duba motsa jiki duk abin da ya shafi rayuwanka a cikin shirin afirka a yau ya tattari wa'annan abubuwa hatta ku masu kallo wasiƙunku da kuke turo muna insha Allahu za mu karanta muku su sannan kuma za mu buɗe muku layi saboda gaishe-gaishe ko kuma nuna farin cikinku ko kuma ba mu shawara kan shirye-shiryen da afirka TV3 take gabatarwa. 'Yan masu kallon mu da sauraron mu. A yau ma muna ɗauke da abubuwa da dama kamar yadda na faɗa muku. Yanzu kar ku nisa za mu ɗan je mu ɗan shakata sannan mu sake dawowa saboda mu duba zangon da muke da shi na gaba. barkanmu da sake dawo a cikin studio inda muka kalli wannan bidiyon wanda ya dubbobi da suke rayuwa a tasu duniyar muna fata allah subhanahu wa ta'ala ya ko kuma ce mun gode ma allah subhanahu wa ta'ala da bai sa muke irin wannan rayuwa ba mai karfi eh, ya ci wanda baya da karfi yan eh, uwa masu kallon mu a zangon mu na gaba za mu duba domin lafiyar ku shirin da ko ce zangon da yake tattauna abubuwa da suka shafi lafiyar jiki a yau din ma muna tare da bakon namu malam abdulwahab malam abdulwahab muna sake marhabin da kai ta malam abdulwahab eh, makon da ya gabata mun duba abubuwan da suka shafi warin baki me yake kashi sannan shi ciwo ne ko ba ciwo ba yau kuma akwai wasu cututtuka da suke damun mutane kamar kwalera haka eh ko yanzu muna son mu duba ita kwayar kwalara din me ake nufi da ita koya take assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yadda kace ita kwayar kwalara mm. Mm. do mutane da yawa ba sun da suna kwalara ba mm. shine wanda mu ke kira da cutar amai da zawo cuta wanda do akwai abubuwa da yawa da suke kawo amai da zawo amma shi nashi amai da zawon ba kamar sauran amai da zawon ne amai da zawon wanda ke zuwa a kai tsaye tare da amai da kuma zawo a lokaci daya kuma mai yawa so shi wannan cuta cuta ne kuma ce bacteria ce kwayar halitta ce wadda take shiga jikin mutum ta hanyoyi daban-daban idan ta shiga za ta kawo matsala cikin hanjin mutum mm-hmm. in ya kawo matsala cikin hanji sai zama hanji bai iya abincin sai zama don ruwa ne ka yi amai ka samu tashin zuciya kana amai kuma kana zawa a lokaci da shi ne hmm. kwayar kwalara shi ne cuta amai da ta yi malam abdullahi idan muka duba tambayar mu ta gaba wadda take cewa eh, wace hanya ko in ce ta yaya waɗannan kwayoyin kwalara din suke shiga cikin jikin mutum shi kwayar cutar kwalara hmm. wato yana shiga jikin mutum aglabiya ko kuma in ce mafi yawan hanya shine ta hanya a ce gurbataccen abinci misali mm-hmm. ko kuma gurbataccen ruwa mm. ko kuma a ce ka samu kai tsaye ka taɓa ko kuma wani abu na shi wanda ke da rashin lafiyan mm. ya samu ya samu alaka da kai misali tunda abu ne wanda do kamar misali a ce mutum na da shi ya yi bayi bai wanke ba sosai mm. so sai ya zo ya ci abinci ko kuma ka ci abinci da shi ko kuma ka gaisa da shi ko wani abu haka kai ma kana aka wani don cutar yana nan shi kwaya yana nan cikin yana nan bai riga ya mutu ba a wannan lokaci mm-hmm. so a galibiya ga cewa ta hanyar cin abinci ne ko kuma ta hanyar abin sha gurbatacciya tana ake kamuwa da wannan cutar cholera. to eh, wani suna ganin cewa wani lokaci idan ka hada ka ci abinci ka ci wannan ka hada mm. wannan ka dai irin irin hada ka din nan mm. ka zuba ma ciki eh. yakan ka kwalara a'a bai kawo kwalara ya danganta in dai abinci an daba shi da kyau mm. kuma ba wani cuta a cikin shi kasan matsalar yana cikin matsalolin da muke samu a nan mu gida mm. ko kuma in ce cikin mu mutane hausa ga cewa a je a siyo salad mai ake ce mai lettuce aka siyo lettuce ga cewa mm. duk ba a wanke shi ba da kyau ko kuma a je a siyo kifi kifin ma ba a wanke shi kifin da ya fito daga cikin ruwa ko kuma a siyo wani abu dai nan ba za a dafa shi da kyau ba za a wanke shi da kyau za a ga babu abun yanda abin da ka dafa duk wani mm. kwaya akwai satin akwai daidai zafin da yake ji ya mutu mm. shi za ga a ce ma yanzu kwanaki da muka magana kan gurbataccen ruwa ai mun ce idan ka dafa ruwa mm. in ka zo ka sha shi duk wani dattin da ke ciki zai sauka zai mutu to idan baka dafa ba kaga akwai kwaya ciki akwai cuta a ciki so idan ka hada abinci na gaba wani rashin lafiya da zai kawo ka inda abinci lokaci eh, akan samu irin wannan matsala in ka ci wannan ka ci wannan sai ka ji cikin ka ya dau <laughs> wannan kuma wani abu ne daban eh. saboda ai ka tun da cikin mutum kaga bayan mashin ne mashin bayan ka eh. hada mai abubuwa da dama ya hada da wannan da wannan za ga din jiya wani lokaci duk wani mm. lokacin za ga cewa wani rashin lafiya ne daban mm. domin mafi yawancin abincin da ake ci za ga cewa akwai kwayoyin a ciki so idan ka hada abubuwa da dama ma ake hada da wani ta malin abdulhab eh, ko kowace ce dokta bancin eh, amai da guda ko wasu alamomi da ake gani cewa wannan mutum yana kame da cutar kwalara eh alamomin shi gaskiya kusan a ce babban alamomin shi ne amai da gudawa mm. amma ka san kafin a samu amai sai an samu tashin zuciya so tashin zuciyan zai jawo aman ya zo mm. so shi ba amai bane kaga mutum yana amai kawai kai amai yau misali eh. sai gobe kai zawo sai ka ce kana da cutar kwalara <laughs> amai da zawo ne a lokaci da mm. zagatika a lokaci ɗaya yake zuwa so za ga fata mutum ya tsani haka mm. alaman cewa ba ruwa a jikin shi za ga mm. bakin shi ya bushe alaman cewa ana ce mai dehydration saboda ruwa kake fitarwa mm. ruwa ta baki kana zawo kana fitar da ruwa so ruwan jikin mutum kuma dole ana bukata dan san kiman shi dimoyi ana ragewa da za a samu yana cikin maganin warkar da shi za ga cewa ana kai mata ga an samu ruwa a jiki misali saboda ana kokari a mai da wannan ruwan da ya zubar saboda in ba a mai da ruwan ba yana iya mutuwa saboda abu ne wanda ruwa ne kake zubarwa gaba da a jikinka ta malam abdullahi yanzu alal misali ni ne nake da wanda ya kamu da wannan cuta din kafin kai shi asibiti saboda ya samu kula a can masalan ya zan yi in kula da wannan bawan allah mai cutar kafin ai shi cutan kwalera shi cutan kwalera idan ya daga ya kama mutum ai a nema asibiti shi ne mm. kai tsaye kai tsaye a nema asibiti. ke mm. kusa saboda to akwai dai karancin wayewar ilimin cikin mutanen mu mhm. saboda yanzu da zan kira sunayen wasu abubuwan da ya kamata a bayan za ga cewa mhm. wani sai ya dauka wani abin ne daban sai je ba da haga laifin ne kuma kai na zai dawo <laughs> so amma dai abin da ya kamata a yi a nemi koda clinic ne koda mhm. nurse tunda wannan sa ruwan kaga abu ne ta hanyar allura kaga ba ka isa ma mutum allura a gida wani baka iya sa mai allura ba so sai an nemi wanda ya sa allura yanzu za a sami abu ta jiki a kara mai ruwan mm. so ba abin da aka yi mai kai ko abin da za ka fara yi a wannan lokacin a nisantar da mutanen da suke kusa da shi ya aka san mm. cewa yana da wani cuta kwalara a sauri a matsar da wanda ke kusa da shi ba wai guzai a sa shi a daki da ma'ana ita ita wannan cuta tana yani tana na so kenan zuwa ga wani kwarai kuwa kwarai kuwa mm. da wuri wuri ma kuwa saboda zai idan kana da ita ina kusa da kai kana amfani da ina amfani da shi ina aika kamuwa da shi a lokaci a wannan lokacin saboda ai kwaya ce maybe da nazo yin amai ya fito da shi misali a cikin ciki ko kuma a cikin zaman da rike na ji zan wanke ban wanke ba sosai akwai shi a hannuna kai kuma ka zo kusa da ni ka zo ka bani abinci ko wani abu a'a ko kuma na abu sai kamata kamu da wannan cuta to imam abdullahi a karshe wani hanyoyi kamata a ce an bi saboda a kare eh, mu kare kanmu daga samuwa ga wannan cuta gaskiya hanya wanda yake da wuya kuma yana da amfani ga mutanen mu gaba ɗaya shine tsaftace muhalli mm. don matsalar tsabtace muhalli abu ne babba ko a mm. musulunci ai yana daga kyau a tsabtace muhalli so tsabtace mm. muhalli shine babba abin da gyara wuri wuri ya zama tsaftatacce kuma da mm. wanke hannu in an gama cin abinci a wanke ma yara ma hannayensu da sauransu na ga su ne hanyoyin da za a yi kula da to dokta muna godiya sosai allah ya saka da alkhairi kaga daga nan yanzu za mu ɗauki matakin kare kai daga wannan cuta din ce rigakafi ya fi magani yawa masu kallon da sauraron mu a nan wannan zango ya kare sai kuma ku biyo mu saboda mu ga abin da muke tafe da shi na gaba yanzu bari mu dan leƙa gida najeriya inda za mu leƙa kuma a can garin jos mu ga irin baiwar da allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa dan adam musamman ma dan afirka wanda zai ringa ƙera abubuwan da zai iya yin rayuwarsa eh, yanda yake so sai mu kalli wannan rahoton To, Assalamu alaikum. Wannan muna muku maraba da muna nan a Najeriya ne bayan a cikin Najeriya Plateau State karamar hukumar Jos Local Government wannan wata ma'aikatan mu ce wacce Metal Fabricators Local Welfare Development Association wacce aka fasanin ta da 'yan nan waje ne wanda muna kere-keren abubuwa da Allah ya bamu fasaha abubuwa dama wanda muna yin irin su murhuna irin su kayan motoci haka irin su bakery kayan poultry kayan gona da sauran da duk wasu abubuwa wanda fasaha da kima wanda invention da dama mun same su a naka duk ana yin su kamar nan farko dai muna ma farkon welcome ne nan wannan shine adireshin mu da sunan kasuwan mu da inda yake da me suke in ka duba nan kasuwa ce ta danganta da department kace-kace da dama wanda aka samu abubuwa daya akasari za ka samu kayan girki kayan gona ne da su drum da abubuwa da dama duka ana yin su a nan wajen za ka zo ka samu su kayan kofofi ne gate ne duk da dama muna nan muna yin su a nan wajen kuma kasuwar ta daidaita department by department muna da inda ana yin wukake inda ana yin su kayan girki su poultry su pokiti da su cheese da kayan kofofi har uploading and downloading duk muna yi mukan samu irin materials da muke aiki da su a nan wajen kamar irin su kayan motoci haka wanda suka zama scrap da kwanuka sababbi duk muka samu muka imbeto to wannan farko mukan ma welcome mun ma farko muna ma barka da zuwa nan kana cikin Jos North Local Government of Plateau State, Nigeria kenan. To muna ma maraba, barka da zuwa. Sai ka shiga kuma duk sauran wasu fasahohin da kima za ka shiga za ga duk abubuwan da suka dace a ciki kenan. So, assalamu alaikum. yan uwa masu kallon mu da sake dawo a bayan ya ziyara da muka kai a garin plateau inda kamar da na yi bayani dazu eh, muna da kwakwalwa za mu yi amfani da ita saboda mu kera abubuwan da za mu iya amfani da su ba dole sai mun jira cewa an kama na wannan abun daga waje ba a yanzu zangon da muke ciki shine motsa jiki so da yawa wani lokaci kakan tashi amma kuma sai ka ga cewa jikinka yana nauyi ba ka iya motsa shi kana jin kasala to yaya za ka kasance yaya za ka yi ka motsa jikinka ta yadda jini zai samu magudana ya ringa tafiya kuma ka sami karfin jiki ka samu fita zuwa aiki yanzu muna tare da babban bakonmu da har yanzu malam isa masani a fannin motsa jiki wanda zai dan bamu kaɗan daga cikin ya kamata a ce ka motsa jikinka idan ka tashi da safe a gida malam isa barka barka dai muna lafiya to yanzu yau zan bar maka fili saboda ka kasance tare da masu kallon mu ga dan tsaraban da kake da shi a fannin motsa jiki to allah ya taufik assalamu alaikum masu kallon mu daga farko dai idan mutum ya tashi da bayan sallah asubahi bayan ya yi sallah ya ɗan yi azkar inda ya kamata to yana lokacin jini ya riga ya daskare a jikin mutum a lokacin ko da yake duk da dai a cikin salloli da mutum yake shi ma wani motsa jiki ne za ka yi ruku'i za ka yi sujjada sannan kuma za ka zauna to amma bayan haka dan adam yana bukatan wa'yansu abubuwa na motsa jiki wanda ya kamata ya yi kamar bayan ya tashi akwai daga nan saman kai wuya lokacin da ka kwanta jini yana daskarewa a wajen to idan ka tashi akwai yadda za ka yi ka juya kanka haka ka juya shi ana kiran shi 360 degrees juyawa wato mita degree 360 kenan idan ka juya duka jijiyoyin wajen za su motsa za su motsa sannan bayan haka za ka iya motsa hannunka haka ka sa shi a sama shi ma nan wajen akwai jijiyoyi wanda ya kamata su zama sun motsa da kyau hakan nan sannan ka sake a hannun hagu ma haka shi ma hakan nan sannan daga nan akwai wajen ƙugu wajen west kenan shi ma nan ma jini yana daskarewa sai mutum ya juya shi haka ya juya sosai ya juya yadda zai yi sosai sannan kuma ya sake juyawa ta hannun hagu ma ya juya shi sosai ya juya shi sosai sannan da kafa ma hakan nan akwai yadda za ka miƙe kafa shi ma nan ma jini yana daskarewa idan ka ɗaga shi sosai sosai za ka ji shi ko kuma ka mai da shi ciki haka sosai shi ma ka ji shi sannan ka koma hannun kafan hagu ma haka shi ma ka ɗaga shi sosai sosai yadda ka ji shi sannan shi ma haka kafan hagun ka sake mai haka to za ka ji jiki ya watsake sannan kuma akwai kamar ga masu tumbi ga wayanda masu tumbi akwai yadda za ka yi shi akan gadonka kana zaune akan gadonka muna kiran shi sit up don mutum yana kwance haka ikfi yana kwanci haka zai iya miƙewa idan ka miƙe haka shi sosai sannan za ka tashi ka yi haka ka sake yi kamar so goma shi ana kiran shi sit-up idan ka yi shi kamar so goma in ka yi shi da kyau za ka ji shi sosai in ka yi shi sosai za ka ji shi sannan akwai haka kuma shi ma yana taimakawa haka yana taimakawa sosai yana taimakawa idan kai haka to insha Allah za ka ji jinin jikinka duk da ya daskare za ka ji shi ya yi abin nan sannan idan ka miƙe kuma a haka akwai yadda za ka iya buɗa buɗe ƙafanka sosai idan ka buɗa shi ma nan wajen akwai wasu jijiyoyi a bayan ƙafanka su ma za su buɗe sosai idan suka buɗe za ka ji daɗi nan ma haka akwai su sosai sosai sosai to wayan nan kaga motsa jiki ne wanda suke bukatan ka tsaya a waje ɗaya ka yi su to akwai kuma ga masu wayanda suke fita gudu haka da safe shi ma yana da kyau don wayanda suke fita gudu da safe shi ma yana da kyau haka don mun samu hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Aisha ta rawaito ta tabbatar mana da cewa sun taɓa yin tsere da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga farko ta wuce shi bayan ta kwana biyu bayan ta ɗan kiba suka sake yin tsere da manzon Allah sannan ya shi kuma ya wuce ta sai ya ce to wannan shi ne maimaici cewa ni ma na rama to wannan kaga ya samu asali kenan a musulunci in mutum yana da dama zai dan iya zuwa gudu ko da kilomita uku ko hudu ko rabin kilomita ala hasabin inda dai zai iya yi to shi ma yana sa jikin mutum ya yi karfi kuma ya kwari sosai sannan kuma kwakwalwa da ka zo kayi wanka kayi wani exercises din da kayi wanka zaka ji duk gajiya ya fita a jikinka ƙwaƙwalwa kuma zai samu hutu a lokacin sannan kuma yana ba da shawara bayan da yamma bayan mutum ya taso aiki ga masu zuwa aiki kenan ko kuma 'yan kasuwa da yamma shi ma yana da kyau mutum ya je ya motsa domin a lokacin da ka ɗibo gajiya daga kasuwa ko da gurin aiki ƙwaƙwalwa ne ta yi aiki maybe na awa, takwas ko awa tara to a lokacin kwakwalwa tana buƙatar ta huta to zama a gida kawai ba zai iya sa kwakwalwa ya huta ba maybe dole sai ka fita dan wani waje da ake nishadi wajen da mutane suke dan kaɗan ko kuma wajen filin maidan na kwallo haka inda suke nishadi zaka lokacin kwakwalwa za ta samu hutu sosai domin an ce al'aqlu salim ala fi salim a lokacin da kwakwalwa ta samu wannan rahan to zaka ga cewa ci gangan jiki shi ma ya samu wannan rahan lokacin da ka zo ka zauna ka huta sai ka ji kaman baka je aiki ba ko kuma baka je kasuwa ba saboda haka ala ayi halin shi dai motsa jiki yana da kyau ga kowane dan adam ya kamata a ce a rana ka motsa shi ko da so biyu ne saboda jikinka ya zama cewa jinin jikinka yana kwarara ko ta ko ina kuma wannan motsa jiki yana taimakawa ga shigan cututtuka idan kana motsawa sosai insha Allah cututtuka ba su dinga shiga jikinka ba kamar irin su zazzabi ciwon kai su wani abin nan ciwo dai da ƙananan ciwuka da ba za su dinga samun ka ba yana da zaka ya sha bamban da mutanen da suke zauna a shuwa'iyan da mutanen da suke exercise mutanen da suke zama a shuwa'iyan za ga cewa ko da yaushe za su dinga complain ko ina na jikinsu yana ciwo to amma mutanen mutanen da suke motsa jiki ko da yaushe za ga cewa ko da yaushe su a cikin koshin lafiyar su suke to wannan shine bambancin masu motsa jiki da wanda ba sa motsa jiki kamar wancan satin kuma mun fara ga mata da suke zauna a gida su kuma ya za su rinka yin su motsa jiki mun fara sai kuma lokaci ya yi mana halin shi to ban sani ba ko yanzu ma za mu samu lokaci su ma mu shiga fannin su to amma duk da haka dai idan Allah ya kai mu wani lokaci za mu iya shiga fannin su dan anan ana nuna mana cewa lokaci yayi to anan nake cewa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa muna cike da farin ciki da annashuwa da jin daɗi da yi wa Allah maɗaukakin sarki godiya da ya azurta mu da wannan tasha ta afirka tv lamba uku mai tarin alheri mai tarin albarka afirka tv lamba uku tasha ce da take karantar da mu yaya za mu kyautata rayuwarmu a tsakaninmu da allah tabaraka wa ta'ala maɗaukakin sarki tasha ce da take karantar da mu yaya za mu kyautata alaƙa a tsakaninmu da 'yan uwanmu abokanan rayuwarmu mutane tasha ce da take wayar mana da kai take ɗora mu akan hanyoyi na zamani na wayewa na ci gaba na ɗaukaka hanyoyin da za su fitar da mutum daga duhu na jahilci su ɗora shi akan haske na rayuwa ta ƙwarai wannan tasha alkhairinta ba zai ƙididdigo ba albarkarta ya fi ƙarfin baki ya yi bayani lallai muna yi wa allah godiya da ya azurta mu da samun wannan tasha ɗin a tsakaninmu tashar da take tattare da alkhairai masu yawa a koyar da kai yaya za ka rayu da iyalinka a koyar da kai yaya za ka yi kasuwanci ta koyar da kai yaya za ka yi ibada ta koyar da kai yaya za ka samu kusanci da Allah Afirka TV lamba uku tasha ce da bata bar hatta iyayenmu mata masu aure da marasa aurenmu a karantar da su abin da ya shafi rayuwarsu yaya za su yi zaman aure yaya za su nemi aure yaya za su biyayya wa mazajensu ya za su bi iyayensu afirka tv lamba uku tasha ce da ta mai da hankali kwarai da gaske akan abin da ya shafi kula da tarbiyyar al'umma kula da tarbiyyar iyaye kula da tarbiyyar mata kula da tarbiyyar samari kula da tarbiyyar dattawa afirka tv lamba uku wannan tasha tana tattare da alkhairai masu tarin yawa hatta shugabanni jagorori ana yin shirye-shirye masu banƙayi masu sha'awa waɗanda suke nuna ya kamata a yi shugabanci ya kamata a yi jagoranci ya kamata a yi haƙuri ya ya kamata a yi mu'amala afirka tv lamba uku lalle wannan tasha ce da duk wanda ya rasa ta hakika ya rasa babban alkhairi a tattare da shi kuskure ne babba ya zamanto mutum ya wayi gari a gidansa akwatin talabishin ɗinsa ba shi da inda zai danna ya kama afirka tv lamba uku lalle muna yi wa allah godiya da ya mana arziki ya taimake mu ya bamu wannan tasha da take ɗauke da manya-manyan malamai sanannun malamai wanda aka san su a duniya suka goge akan karatu suka goge akan ilmantar da mutane suka goge akan hakuri, suka goge akan da'awa su koyar da mutane tsarki su koyar da su alwala su koyar da su kasuwanci su koyar da su mu'amala su koyar da su auratayya su koyar da su mulki su koyar da su neman ilimi su koyar da su rayuwa ɗungurungun ɗinta gabaki ɗaya wannan tasha alkhairin ta ba zai ƙididdigo ba afirka tv lamba uku tasha ce da alherin ta ya yawaita yan uwa ku yi kokari ku mallake ta ku kasance kuna tare da ita dare da rana don mu samu tsira a wannan rayuwa ta mu ta duniya sannan kuma mu gamu da Allah tabaraka wa ta'ala a lahira lami lafiya a karantar da kai abin da ya shafi rayuwarka da zaman lafiya da iyalinka da abin da ya shafi kula da lafiyarka a yi hira da manya-manyan likitoci da mutanen da suka goge a rayuwa samari matasa ba a barku a baya ba a wannan tasha ta afirka tv kuma ana shirye-shirye masu banƙaye masu sha'awa lalle alkhairi ya tabbata gare mu da muka samu wannan tasha kuma muna kira ga mutane lalle su yi kokari su mallake ta su nesanci tashoshin da za su lalata musu tarbiyya su nesanci tashoshin da za su lalata musu tunani a'a a samu tashoshi masu alkhairi irin wannan tasha mai albarka da take dora mutane akan alkhairi muna fatan za ku kasance da mu a cikin afirka tv lamba uku uwa masu kallo da sauraro barkanmu da sake dawa a cikin studio bayan motsa jiki da kuma bayanan da muka ji daga dr abdullahi usman ga donka muna fata allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka africa tv saboda ta ci gaba da gudan da bada abin da malam ya faɗa a cikin maganganunsa a zangon mu na yanzu muna cikin shirin eh, muna cikin afritech ko kuma in ce kimiyya da fasaha a inda muka gayyato masani a wannan fanni malam shafiq ja'far wanda za mu duba shi ma tsarabar da ya zo muna da ita a wannan zango malin shafiq muna marhabin da kai sai malin shafiq eh, intanet ko kuma in ce yanar gizo ita za mu duba saboda ana yawan amfani da ita mu ga me ma ake nufi da ita yanar gizo din wani lokaci saboda za ka ana yanar gizo yanar gizo ko kuma intanet amma mutum bai san asalin ya abun yake ba to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wato ita yanar gizo-gizo wanda aka fi sani da turance da intanet wata hanya ce da ake amfani da shi wurin shiga duniya hmm. wanda kuma ita kanta ana yin ta ne ta hanyar amfani da wato akwatin wato na akwatin mai kwakwalwa kenan hmm. wanda ake cewa mishi kwamfuta shi intanet akan yi amfani da shi wurin sadarwa da kuma wurin yada labarai da dama kuma abubuwa da dama wato abu ne da ya faɗaɗa sosai da baya da za a yi kowa wato ba lokaci mu samu mai bayani akan komai da komai mm. intanet wato ana amfani da shi wurin nishadantarwa wurin ilimantarwa mm. sa'anan kuma wurin wato kasuwanci da dai sauransu mm. in muka ce nishadantarwa ana iya wato entertainment kenan sa'anan kuma in muka ce ilimantarwa ana koyarwa jama'a abubuwan da za su amfane su kamar wato wato ilimin makaranta amfanin zuwa makaranta amfanin koma ga karatu sannan kuma amfanin addini da yi sauransu mana dukkan ilimin da kake karanta idan ka koma intanet za ka iya samun karin bayani akan abin da ake maka aji za ka samu karin bayani sosai sannan kuma in ma akwai abin da baka gane ba misali kana karatu a wani guri kana iya koma ga intanet wato yanar gizo saboda ka samu karin ilimi kuma ka sake samun bayani daga mutane daban-daban wato wuri ne da zaka ka sake haɗu da mutane daban-daban ta malam shafik daga cikin abun da mutane suka fi yawan amfani da shi a cikin intanet akwai abun da ake ce ma social media ko kuma in ce hanyoyin eh, sada zumunta shi kowane me za ka ce a ciki social media wani sashi ne da ake amfani da shi a cikin intanet ake amfani da intanet mm. wurin yinsa wato ana sadarwa ne mm. da social media kana iya haduwa da wani wanda yake nisa wani naka wanda yake nisa mm. kana iya magana da shi sa'annan kana isar mai da sako wani sa'in kana iya maganin shi wato video video messages kenan ko video calls sa'annan wani lokaci kuma voice wato sauti ne kawai zai ji ba tare da ya gani ba a wani sa'in kuma rubutaccen wasiƙa ake iya tura ta hanyar social media sa'anin kuma social media abu ne wanda a yanzu haka ya shiga rayuwarmu sosai hmm. kuma yana da mahimmanci sosai sa'anin kuma at the same time yana da wato wani bangare da yake in ba a hmm, ajiye hankali ba yana da cutarwa shi ba. Hmm, ta wace hanya zan bi saboda ni eh, in ci amfanin sa ba tare da ya cutar da ni ba tare da ta hanyar bata min lokaci ko kuma ta hanyar wansu abubuwa dai wanda ba su dace ba tabbas wato in ka duba ka gani shi intanet ko in ce social media afwan idan ka shiga ciki za ka samu ina wato akwai abin da ake ce da shi pages mm. ko ko in ce website mm. wayannan sassa ne da suke cikin ainihin social media din kamar misali kamar su facebook mm. ah, ainihin shi google din ma da kansa ana iya amfani da shi wurin social media din nan sosai saboda akwai google message da sauransu abubuwan nan idan ka duba ka gani akwai wasu sites da suke wato ba da bayanai wanda bai kamata ba wanda suka saba ma addinin musulunci gaba da so ya kamata mutum ya ajiye hankali ga irin wayannan ababen hatta ya kai matsayin da idan su irin wayannan abubuwan da suke publishing a irin wayannan site din mm. sukan iya sawa ma idan har baka kai shekaru kaza ba kada ka shiga to da kaga irin abubuwan nan kasan cewa wato wannan guri ne wanda su shi kansa bature da ya yi sa mm. ya sa age limit wato ya shekarun wanda zai iya mm. shiga wannan abu so from here zaka gane akan cewa wannan ba naka bane sa'an kuma kai a zaman ka kai musulmi ka san abin da zai amfane ka kuma ka san abin da ba zai amfane ka ba mm. ga dalibi zai shiga ne ga abin da ya shafe shi wanda yake neman labaru zai shiga ne ga labarin da suka shafe shi da kuma abin da yake bukata ba abin da bai shafe shi ba to a social media din nan kamar wajen bangaren mata akwai abin da za su yi amfani da shi za su iya amfana da shi kamar ta hanyar abin da ya shafi ayyukan su na girki ko na kwalliya da sauransu tabbas idan muka duba ta wannan bangare ne tabbas akwai mm. saboda misali a yanzu kana iya ɗaukan wani sashe na social media mm. kamar wato instagram mm. wuri ne wanda ake sa hotuna da kuma ƙananan bidiyo wanda ba su wuce shakan goma sha biyar ba wato ana amfani da shi wurin tasonci akwai mata wanda suke girki kala-kala wanda suka kware a fannin girki sosai mm, mm. suna iya sa hotuna kuma suna iya sa abubuwan su yadda ake mayi mm. kuma in kasuwanci suke shin ya suke saidawa kuma ya suke services sun wato ayyukan su ya suke kaddama jama'a to a wannan gurin suna iya nuna kuma wuri ne da yanzu haka a duniya ana ana wato ana ce it is very it is trending ana amfani da shi ne sosai <laughs> amma wato tabbas da awama ana zuwa ana yi ta wannan gurin sosai so it is very important to malam shafiq muna godiya Allah ya saka da alkhairi sai kuma wata haduwa idan Allah ya saki sada mu inda ah, zaka dawo saboda ka ba mu ka ƙara ba mu ilimin da kake da shi a wannan fanni to a su kallon da sauraron mu anan wannan zango ya gama na afritech ko kuma in ce kimiyya da fasaha a yanzu za mu duba abin da muke da shi na gaba shine domin ki uwata ba manta da ke ba ke ma kina da naki kaso a cikin wannan shiri na afirka a yau za mu duba wani labari wata kisa da wata 'yar uwa ta eh, da wata 'yar uwa ta tura ma 'yan uwa zuwa a social media kamar yadda malam shafiq ya faɗa musamman ma a whatsapp ɗin sai mu saurari wannan kisa mu ji meye za mu amfana da ita ya ku 'yan uwana mata na sai mu saurari wannan kisar yana da matukar gaskiya na lamari. domin matan nan ta yi asalin hakuri ta yi asalin kokari shi yasa nake maimaita labarin nan kuma in sake maimaitawa mata ce da mijin da ita da kawarta suka zo suka zauna da wannan kawar ta aka ce sun yi makaranta tare bayan sun yi makaranta tare da wannan kawa ta suna zaune kenan sai ranar a sai ta ce wa mijinta za ta tafi biki ta ce wa mijinta za ta tafi biki sai mijin nan ya ce to za ki tafi biki amma ni ba zan samu daman kai ki ba sai ya ɗauki kuɗin tasi ya bata ta kama hanya ta shiga tasi ta tafi tana zuwa gidan biki sai ta gamu da kawarta da suka dade ba su haɗu ba a gidan bikin sun haɗu da kawarta ba su ba aka yi ta ihu dai aka yi ta murna dai aka yi ta runguman juna aka yi ta fama hakan nan to da aka yi wannan lokaci na zuwa sai ta ce a ah, ke har yanzu baki aure ce wallahi ni ban yi aure ba yanzu ne ma na samu wani yana nema na yana so ya aure ni muna maganar aure da shi an jima ma shi shi ya kawo ni amma an jima ma zai zo ya dauke ni sai wani ɗan ta ce ayya ni ku kinga an jima ma zan kama hanya ta wata kila ma ba zan ganshi ba? ba ta ce mijinki ne zai zo ya dauke ki ta ce a'a ta ce tunda ba mijinki zai zo ya dauke ki ki bari mana mu sauke ki a gida in ya zo da yamma ta ce to ya zo da yamma sai kawar ta ce mata to ga fa ya zo zo mu tafi ta fita waje sai ta ga motar mijinta ya faka ta daga ido sai ba ta yi komai ba ta rike dai a zuciya ba ta ce komai ba a cikin zuciyarta ita ce ah to ya canza tunani ne amma wa ya gaya mishi cewa ina cikin wannan gida wa ya gaya mishi ina cikin wannan gida har ya kama hanya ya biyo ni cikin wannan gida shikenan sai suka je ta ce zo mu je zo mu je suka je sai ta ce to ta introduction ah this is my friend the one i've been telling you about kaza kaza my childhood friend me me me suka zo na suka yi sai kawai sai ya tsaya gigam ita ta sanni yalla bai ina yi ni lafiya ina gajiya ba gajiya kaza kaza suka gaisa bayan sun gaisa da yana ɗar da yana matarsa ta shiga bayan mota budurwa da take ikirari za ta aure shi ta shiga gaban mota mata bata taba nuna um, budurwar wai mijinta bane suna tafiya suna tafiya ana magana ne sai dai ya ce mm, ya ce mm, mm. guilty conscience ya kama shi ya rasa me zai yi an kama hanya tana cewa kawai nuna masa to ina zai sauke ki ta ce a abinan a abinan binan aka jiri aka sauke ta ta shiga gida ta fara kuka can dai ta samu rigar nutsuwa ta samu nutsuwa a jikinta abin da ya ce a dafa masa ta yi kokari ta dafa masa ta sa ta aje ta yi wankanta ta yi kwalliyanta ta sa turarenta ta yi komai ta bar wa al'amarinta wa Allah ta dawo normal domin ta imani da idan ba ta yi haka ba shedan zai fantala a cikin wannan gidan wallahi ta kasa samun nutsuwa kawai sai ta zo kawai ta mai da komi ba komi ne ta kwantar da hankalinta ta shiga sharholiyarta ta yana ta yin abin da take sai can ya dawo ya haɗa rai irin shi ga namijin nan ya dawo ya haɗa rai ta zo ta ɗauko abinci ta jera masa ya zauna ya ci bayan ya zauna ya ci abinci ta jera masa ya samu abinci ya ya bize ya ci abincin karan ya fara caccakala kwanan cin abinci yana caccakala caccakala ya gama caccakala kwanan cin abinci shikenan sai ta kwashe ta kawo mishi ti don yana bukatar shayi sosai ta ɗauko ti ta kawo masa ta sake jera masa bayan ta jera masa ti sai ya ce ba zai sha ba ta ta tattara ta kwashe ta tafi kwana ɗaya bata ce masa komai bata kuma canza ba kwana biyu bata ce masa ba bata canza ba kwana uku bata ce masa bata kuma canza ba sai a rana na uku ne ko na hudu sai ya ce mata amma ni ba na son munafunci ni ba na son munafunci idan za ki fito kawai ki zo ki faɗa abin da yake ranki let me have rest of mind you are making me not comfortable you are not you are making me not comfortable kaza kaza ya dinga hada masifa shikenan sai ta sai ta kalle su sai ta yi dariya da ya ga fa babu sarki sai Allah mata fa ta ki ta yadda da masifa sai kai fara tara abokanai ne ya fara tara yan uwa su zo ya mata laifi a zo a roƙe ta ya mata laifi kun ga wannan matan ta isa mata mai dabara domin dabara ne kawo ta zuwa wannan matsayi idan ba ta mai da al'amarinta wa Allah ba ta mai da komai ba komai bane to wallahi da watakila garin bala'i da masifa sai ya sake ta ya tafi ya je ya wuro kawar to yanzu kuma wata kila saboda kunya da nauyi ba zai sake sa ta ya koma wannan ba domin bata nuna wa kawar ba ma kuma sa'annan mutuncinta da kawarta yana nan mutuncinta da kawarta bai rabu ba domin kawa bata san mijinta ba ne kawa bata san mijinta ba ne kuma kawa ta yi niyan taimakon ta ne da alkhairi sannan shi mijinta bai ga dama ya taimake ta ba amma gashi cikin ikon Allah da rahamarsa da kudarsa Allah sai ya bata mijin a hannu ya bata Allah ya sa ya kama shi to idan kika zama mai hakuri a rayuwarki Allah subhanahu wataala zai miki yaki wallahi mata mu ji tsoron Allah mu yi hakuri abubuwa kan suna faruwa daban-daban daban-daban abubuwa suna faruwa daban-daban bila adadin wallahi bila adadin amma mu sani cewa ba yanda zaki ki samu aljanna wallahi kina kan garanki ki a kwance ki ce yau zaki samu aljanna kina bangaren ki kwanci ba zai taba yiwuwa ba in har aljanna kike nema kuma an ce wannan mazan da muke muke aure su ne aljannan mu ne na karkashin kafan su Allah subhanahu wataala ya riga ya ba su wannan darajar ya riga ya ba su kima ko mun ki ko mun so dole mu kasance masu hakuri masu tsoron Allah masu bin sunna ma'aikir rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafin fa mu samu riba kafin mu samu wannan abin da ake nufi mu samu matakalan da za mu taka fa zuwa aljanna don haka dole mu zamanto masu tsoron Allah dole mu zamanto masu bin sunna ma'aikir rasulullah sallallahu alaihi alaihi wasallam mu zama to masu haƙuri da juriya idan ba haka ba duk abin da muke nema na riba ba za mu taɓa samu ba da fatan wannan darasi zai yi amfani ga dukkan wanda suke saurara Allah subhanahu wata'ala ya sanya alkhairi a cikinsa Allah subhanahu wata'ala ya ba mu juriya da haƙuri Allah subhanahu wata'ala ya samu amfana ga baki ɗaya Allah subhanahu wataala ya sa wannan ya zame mana sanadin shiga aljanna albarkacin fiye halitta na Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wannan nake cewa idan kunne ya ji gangan jiki ya tsira fasbanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Ah, yan uwa masu kallo da sauraro barkanmu da sake dawa bayan wannan bayani da muka ji daga malama juwairiya muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mata da alkhairi ya sa kuma mu amfana da abin da ta faɗa a zangon mu na yanzu muna cikin haɗuwa ta musamman inda muke tare da babban bako saboda amsa tamboyin ko kuma korafe korafenku na wanda kuke da su a tashar Africa TV3 Darakta Habib Tijani Tahir muna marhabin da kai. barka dai taib eh, darakta malam habib a kwanakin baya ko in ce a farko farkon shekarar nan kun sa wata waka wadda ake ce ma hawa'u wadda wannan waka kusan tana magana akan abin da ya shafi duniya ne kuma idan an ce magana akan duniya a nuna kai hankali ba ta da kyau da sauransu to da yawa daga cikin masu kallo wanda yake da suna hawa'u da wanda baya da suna hawa ya korafi ya ce me yasa aka samu wannan waka hawa'u shin ita hawa'un sunan ba da kyau ne bismillah da kai masu ah, magana akai ah, wanda aka mataki hawa'u kamar yadda masu kallo suka sani ah, mawaka duk lokacin za su yi waka sukan so ya zama to sun yi amfani da wani uslubi na fasaha hmm. da balaga wanda ba za su fito kai tsaye a gane me suke nufi da wani abu ba sai kana bibiyan wakan cikin tsakiyar wakan ko ƙarshen wakan sai gane ga abin da ake nufi ga sakon da ake so a isar su haka ma malam uh, awwal daga tarayyar uh, da ƙasar Nijar mm. shi ma da ya tashi wannan wakan sai ya ɗauki wannan uslubin ganin cewa uh, uslubi ne tun mawaka na baya mm. uslubin suke amfani da shi kenan sai ya dauki kalman hawa'u shi a fahimtar shi kasancewan mahaifiyanmu da mm. mahaifinmu wato annabi adam da ah, ita hawa mm. sai ɗauki wannan sunan domin ya siffanta duniya da wannan sunan mm. wanda kaga ah, ah, shi a ganin shi ya ƙoƙari ya ijtihadi ya ƙoƙari ya fitar da fasaha a cikin wakan wanda wasu ƙila hakan ba zai musu daɗi ba saboda ƙila su ba su fahimci meye dalilin ɗaukan wannan kalma ba ko wannan sunan mu za su ɗauka a'a sunan hawa ba shi da kyau ne ko ba shi da matsayi ne su hakika wannan suna suna ne mai matsayi a dukkan yan adam mhm. wannan suna ne mai matsayi a wajen kowa mai matsayi ne a wajen mu mai matsayi ne a wajen wannan mawaƙin za mu iya cewa mawaƙin nan sunan da ya zaɓa zame cewa ya kamata ya ɗauki wata kalma daban wanda ba sunan mutane ba wani zai ga cewa sunan na sunan mahaifiyarsa ce wannan zai ga cewa sunan kakansa ne wannan zai ga cewa sunan matarsa ne ba ma sunan mahaifiya zai ga cewa ita suna huwa din suna ne wanda masha Allah zan ce ya eh, suna ne babba wanda mukaddas wanda yake da matsayi a addinin mu gaskiya ne suna ne mai matsayi hakika saboda haka amma malam Muhammad Awwal eh, Uzuri sannan mm. kuma an amma ta shawara cewa da an canja <laughs> eh. da ya kyau kwarai tun da yanzu da ma'ana kwarai da gaske yanzu ku kuna ci gaba da saka ta koko kun tsayar da ita to hakika da farko dai mun sa wakan kuma an maimaita fiye da su ɗaya ma mutane sun kalla sun saurara kuma su hala ba dan faɗa maka wani abu mm. wasu wakan ta burge sa suna buƙatar a aiko musu mm. saboda ganin ma'anonin da wakan ta kunsa wasu kuma su abin bai musu daɗi ba kuma har suka kira suka yi magana mm. suka na ɓacin ransu suka ga cewa ya kamata cewa a canja kuma insha Allah za a canja bi Allah ta'ala mu mai kallo ya kasance cikin kwanciyar hankali da mm. jin daɗin duka abin da muke bashi ya zamanto kuma yana amfanuwa da su a duk lokacin da zai zamanto mu bata mai kallon mu raito haƙiƙa ran mu ma sai ya ɓaci mm. saboda haka duk lokacin da aka yi wani abu bai maka daɗi ba ko kana da wani shawara ya kamata ka kira ne ka ainihin isar da saboda duk abin da ake yi gidansa ake yi gaskiya ba za a so a yi abin da zai bata masa rai ba wani lokaci kai za ka yi iya kokarin ka ga ka kama mai kallo ka faranta masa rai amma wani din zai karba wani kuma ba zai karba ba to muna fatan duk mm. wanda za su ga wani abu sun ga kira mm. suna ainihin ah, ba da shawarwari akai sai a duba a ga ainihin abin da ya dace wannan zai taimaka mana wajen inganta aikin bayan lafiya to muna fata Allah subhanahu wataala ya mana tawfik tambayar mu ta gaba da ake ta tambaya ana cewa Africa TV za a iya yin tallace-tallace a cikin ta hakika a dukkan kafofin yada labarai ko mm. kuma yada abubuwa sawa na addinin musulunci ko na al'adu da nishadantarwa sauransu hakika abu ne mai matukan mahimmanci zamanto suna da wani bangare na tallace-tallace mm. da kuma ɗaukar nauyin shirye-shirye afirka tv kamar sauran kafafe ita ma tana da wannan tanadin kuma ta buɗe kofanta tun ba yanzu ba tun ba yau ba cewa dukkan wanda ke da wani haja da yake so a tallata mishi duniya baki ɗaya su kalla ba mm. mutanen najeriya ko nijar ko ghana ko togo ko bini ba a duniya baki ɗaya duk abin da ka tallata a nan duniya za su gani mm. kuma insha Allah zai tallafa maka wajen kasuwancinka zai sa ka ƙara samun riba ka ƙara samun ah, kwastomomi wato kasuwancinka ya ainihin haɓaka wanda da ba san ka ba yau za su san ka wanda ba san inda kake ba za su san inda kake so su buƙaci ainihin abin da kake siyarwa ko abin da kake ainihin ah, tallata to haka ah, kuma suka lura kamar su gane cewa irin waɗannan tallace-tallace za su dinga kawo mana zai taimaka ma ah, wannan tasha wajen inganta wajen mm. wajen kawo musu shirye-shirye daban-daban za su ɗauki hankalinsu za su mm. ilmantar da su za su nishaɗantar da su saboda aikin jarida malam Muhammad Sani ba ƙaramin aiki ba ne mm. ana maka maganan eh, miliyoyin daloli ne <laughs> za ka yi za ka dauko malami mm. za ka biya tiket za ka biya kudin eh, tauraron dan adam mm. ma'aikata ga sunan bila adadin wasu suna cikin studio suna wajen studio so abin yana bukatan tallafi musamman ma malam abubakar kanta ma shi ma ya yi sanarwa a cikin wakarsa ta afirka tv garkuwa wanda ya ce masu a tallata musu ka hajar su a nan afirka tv mm. to anan muka zo karshen wannan zango da tare da dokta na haduwa ta musamman sai kuma wani karo da Allah ya sake sadan mu to amma masu kallon mu da sauraron mu kar ku nisa sai ku kasance tare da mu inda za mu je bangaren yara manyan gobe kuma ba manta da ku ba don haka ga kason ku nan mun muku sai ku kalla ku saurara ‘yan yaran bayi shine sarkin badawa, komai in yayi tsanani haka Allah shi ke gyarawa, nihiman ilimi ya yi umarni. makaranta ya saki an bashi a baya. Wanda baya zuwa makaranta sake an bashi a baya wanda baya zuwa makaranta ya sake an bashi a baya wanda baya zuwa makaranta ya sake an bashi a baya wajibi ilimin addini malamai su ne makaranta su suke hana kuma baya wanda baya zuwa makaranta ya sake an bashi a baya wajibi ilimin addini malamai su ne makaranta su suke hana kuma baya wanda baya zuwa makaranta ya sake an bashi a baya rayuwar mu tana wun sarki rabbana allah mai girma karkaban mu mukuma baya wanda baya zuwa makaranta ya sake an bashi a baya rayuwar mu tana wun sarki rabbana allah mai girma karkaban mu mukuma baya wanda baya zuwa makaranta bayan da ya sake an bashi a baya akwai iyayen da za su yi kuka masu kin ɗansu makaranta babu ci gaba sai baya wanda baya zuwa makaranta ya sake an bashi a baya akwai iyayen da za su yi kuka masu kin ɗansu makaranta babu ci gaba sai baya wanda baya zuwa makaranta ya sake an bashi a baya tambaye shi karatun sallah sai ya ce ya iya kujuwawa fatiya bai iya ba a baya wanda baya zuwa makaranta ya sake an bashi a baya tambaye shi karatun sallah sai ya ce ya iya kujuwawa fatiya bai iya ba a baya wanda baya zuwa makaranta ya sake an bashi a baya jahili ka kika yi makaranta na ji malam yana ma jaji gashi ka girma kai ne baya wanda baya zuwa makaranta ya sake an bashi a baya jahili ka kika yi makaranta na ji malam nan yana ma jaje shi ka girma kai ni baya wanda baya zuwa makaranta ya sake an bashi a baya rayuwar mu ta yau har kullum mun bin Allah mai girma shi ya samu ka kuma baya wanda baya zuwa makaranta ya sake shi baya rayuwar mu ta yau har kullum mun bin Allah mai girma shi ya samu muka koma baya wanda baya zuwa makaranta ya sake an bashi a baya mai hawa sama ba wani tsari shi yake gaddama da ubansa har ya ce da ubanni baya wanda baya zuwa makaranta ya sake an bashi a baya mai hawa sama ba wani tsari shi yake gaddama da ubansa har ya ce da ubanni baya wanda baya zuwa makaranta ya sake an a baya yara manyan gobe ku dinga kula da karatu bin iyaye Allah ke so tarbiya a oh, Oh, 'yan yara manyan gobe ku dinga kula da karatu bin iyaye Allah ke so tarbiyya a gyarawa alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir wahi مالك يوم الدين إياك na وإياك idina اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين amta عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين sunana al'ami daga kaduna zaria nigeria a'udhu billahi mina shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ar-rahman allama al-qur'an خلق الإنسان African TV 3 haske leka gidan kowa. Salamu alaikum, Alhamdulahi wa ni ta Zakiya, ta Zakiya Muhammad Sani Magawata. Ina sa Africa TV 3 domin ta sa abubuwa masu kyau. Ya su kasance suna kalla Africa TV 3 domin Africa TV 3 taça, bate salta. E na lenda, botar na ligeira do da corda, caída, da energia. E na lenda, bavana de açudão. Da mamada, da canina. Da muita lenda, açudão, e de cambaia. De na lenda, assim. Alei, baça. Bye, Masalam. Enyara manyangubi. Enyara manyangubi. ku dinga kula da karatu bin iyaye Allah ke so tarbiya a hijarawa. in gyara manyan gobe ku dinga kula da karatu bin iyaye Allah ke so tarbiya ku gyarawa bismillah sarki Allah mai kashewa mai hirayawa Me biyan bukatun bayi shine sarkin badawa, komai in yayi tsanani haka Allah shi gyarawa, ilimi yayi umarni. Islam, bi hijiratu sayyid al'anam, wa rafa sha'anin musulmi, wa وأشهد أن لا إله إلا الله نصر نبيه وأيده بجنود لم ترونها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم وأشهد أن بلغ الرسالة ونصح الأمة ومحى الضلال وصدع بالإسلام بنيان الشرك الله assalamu alaikum yara kannaina ‘ya'yana ina ba ku haƙuri akan yanke muku shirin naku saboda yanayin lokaci amma ku biyo mu bashi a maimaici insha Allahu za mu sa muku wannan bangare naku wannan zango naku cikakke a yanzu ‘yan uwa masu kallon mu da sauraron mu na zangon ku bani shawara inda za mu duba shawarwarin da masu kallo suke nema abun da ya shafi zamantakewa muna tare da babban bako malam abdulrahman ibrahim malam muna marhabin da kai to malam tambayar da muke da ita wata baiwar allah ce aka yi mata abun nan aiki so da yawa idan ta ɗauki ciki sai an yi mata aiki to shine likita ya bata shawara akan ya kamata ta tsayar da ɗaukan cikin nan saboda yanayin lafiyanta to sai zamanto ita yanzu bata san ya za ta yi ta daina ɗaukan ciki ba sau tana kamar abin da ake cima eh, family planning akwai matsala a ciki to yanzu ita tana neman shawara ne duk da cewa akwai wani bangare na likita sannan mm. kuma akwai wani bangare na abin da ya shafi zamantakewa tsakaninta da mijinta to ya za ta yi saboda kar ta sake dokan ciki to alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'at Eh, wannan bayar allah dai muna ba ta shawari a bangarori guda biyu kamar yadda ta nema bangare na farko a likitance su suka fi sanin abin da ya fi dacewa dole ko a shari'a ne za a yi magana in ya shafi akwai kiwon lafiya sai an nemo likita dole a ji fahimtarsa da ra'ayinsa yana da mahimmanci kafin a ɗauka abin nan shawari ko a ɗauki matsaya a ta fuskar shari'a ta fuskan zamantakewa wannan wani abu ne mai matukar mahimmanci tunda kusan shi kansa mijin ta zai ji daɗin zama da ita ne ma dama tana da lafiya mm. idan aka waye gari ba ta da lafiya to eh, ita kanta za ta ishe shi mm. za ta zama masa liability mm. saboda haka shawarin cewa ta yi family planning zuwa na wani lokaci wannan ko a mahangan shari'a bai saba ba ah, inda akwai matsala ya halatta haka kamar yadda malamai suka faɗa ma dama an samu shawari daga wajen ƙwararrun likitoci kuma masu amana so da wannan babu wani abin nan kuma mu shawarin mu gare ta ta ɗauki wannan ɗin idan har akwai wani matsala ne da ake ganin take tattare da shi wanda za a yi maganin sa kafin zuwa wannan lokacin to zai ba ta dama ya zama ta dawo cikin hayyacinta ta nutsu kafin a wannan tunda ba an ce an dakatar da aihuwan ne ga baki ɗaya ba mm-hmm. wannan shi ne to mana ina muna godiya sosai saboda lura da yanayin lokaci za mu dan dakatar da kai anan sai kuma wata haduwa ta gaba inda za mu duba sauran shawarwarin da za mu kama masu kallo to amma masu kallon da sauraron saboda yanayin lokaci muna ba ku hakuri sai ku biyo mu a zango na gaba mu ga me muke tafe da shi sai ku kasance tare da mu mai tambaya take cewa ita ne wato ta samu kanta a tana cikin janaba kafin ta yi wankan janaba sai jini ya zo mata ko kuma tana cikin jini ta yi mafarki janaba ya zo mata ya za ta yi shin za ta yi wankan janaba ne ko kuma za ta jinkirta sai lokacin da jini ya ɗauke ta yi wankan guda biyu to abin da malamai suke cewa tunda a uh, janaba a uh, wato wato uh, abin nan najasa ce wadda take zaman kanta idan ta sami mutum ya yi wanka ya gaggauta ma yin wanka ɗin kar ya zauna a cikin janaba ɗin musamman ita a lokacin da take haila akwai ibadun da za ta iya yi na ambaton Allah na waɗansu abubuwan da suka shafi ibada na karatun alkur'ani to yana da kyau kenan a ta yi wanka wato ta yi wankan janaba ɗin tare da cewa jinin al'adan yana nan wannan shine ɗaya daga cikin zancen malamai akan wannan matsala akwai wanda suke cewa a za ta iya jinkirtawa har sai lokacin da jinin al'adan ya ɗauke sai kuma ta yi wanka wato ta yi wankan jinin al'ada sannan kuma ta yi wankan wato jinin wato ta yi wankan janaba din a wannan lokacin saboda lura da cewa idan ta yi wankan na ɗaukewan ko kuma eh, na janaba din babu wani abin da zai canza har yanzu dai akwai wato najasa tare da ita na kasancewa tana tare da jini wallahu ta'ala a'lam amma zance na farko shi yafi cewa ta yi wankan janaba din tare da cewa jinin a al'adan bai ɗauke ba eh, yan masu kallon mu da sauraron mu da sake dawo a cikin studio bayan fata eh, da kaɗan eh, daga cikin fatawan da ake bayarwa wanda muka tsakura muku a yanzu zangonmu na gaba shine labaru muna fata allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga abubuwan da suke faruwa na ɗabi'a kamar yadda kuka ji a wannan mako ko kuma in ce jiya inda eh, gobara ta tashi a kasuwar eh, sabon gari wadda take jihar kano yanzu sai ku kasance tare da malam umar saboda ya ba mu tsarabar da yake da ita na labarun da ya tanada muku sai ku kasance tare da shi masu kallon barkanmu da wara haka barkanmu da zuwa zangonmu na labarai a takaice amma da farko ga muhimman kanunsu a cikin labarin namu ne za ku ji cewa gobara ta kama a kasuwar sabon gari da ke jihar kano a tarayyar najeriya a jiya asabar sannan kuma jita jita da ake yadawa kan rasuwar shehin malamin nan shek muhammad sani yahaya jingir ba gaskiya ba ce yanzu bari mu je ga labarin bi da bi labarin namu na farko yana cewa a jiya asabar ne aka waye gari da wata gobara mai muni a kasuwar sabon gari da ke a watan birnin kano a tarayyar najeriya gobarar ta share wunin jiya tana ta ci duk da ɗauki da 'yan watan kwana-kwana suka kawo domin kashe gobarar amma hakan ya cutura sai da watan yamma ta yi gobarar talafa shaguna da dama ne dai gobarar talakushe kawo yanzu babu wasu labarai da aka samu ingantattu da suke faɗan adadin asarar da aka yi a wannan gobara allah subhanahu wata'ala ya kare mu daga irin waɗannan hatsarurruka da kuma annobobi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 ina kasar arewa da nan yawa masu kallo da sauraro eh, barkamu da dawo a cikin studio muna fata Allah subhanahu wataala ya kara wa malam lafiya sannan kuma ya kara masa nisan kwana saboda ci gaba da dawa ka ji yadda dai labarai suke gudana malam kana da rayuwar ka sai a ce ka mutu to malam umar na ga wani labari kamar da kamar yana abun mamaki ne da kuma abun nan haka ne labarin wani kunkuru ne da ya fi daɗewa a duniya to an yi masa wanka a karo na farko kunkurin ya kai dan kimanin shekara 184 mm-hmm. ana mm-hmm. lissafa shi ne cikin dabbobin da suka rayu kenan tun karni biyu baya da suka gabata mm. sannan har yanzu yana da rai a doron kasa mm. sannan ma a lissafin da malaman sanin watan ilimin halittan dabbobi suke suna mm. cewa kamar yana cikin ɗaya daga cikin dabbobin da suka fi dadewa a doron kasa shi wannan kunkuru Mm-hmm. malam umar ina ganin ka bamu wasiƙa guda biyu ko uku saboda mu kakar wannan shiri da muke yi daga masu kallon mu fara da wasiƙar ta fito daga ahmad irrabai mm. da ya fito daga garin watan malam zindar ko garin mm. malam eh. zindar a tare a kasar jamhuriyar nijar mm. yake cewa ina muku fatan alheri allah ya ƙara buɗi da kuma arziki mai amfani allah subhanahu wataala ya ƙara sa albarka a cikin shirye-shiryen da kuke yi mana sai wasiƙa ta gaba da ta fito mai cewa godiya ta musamman zuwa ga wato muna ma Allah subhanahu wata'ala godiya mm. da ya bamu wannan tasha ta afirka TBC wadda take koyar da tarbiyya da kuma watan fahimtar da al'umma addinin su wannan wasiƙa ta fito ne daga jihar adamawa da ke tarayyar najeriya mm. wanda sa'ad ne ya tu abubakar sa'ad ne ya turo mm. ta to malamin umar saboda yanayin lokaci amma insha Allah da izinin Allah mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu keɓe lokaci na musamman saboda karanta wasiƙun fiye da goma ishirin in allah ya da sannan kuma da karɓan kiran masu kallo da izinin allah a mako mai zuwa malam umar kana da wani abu ai kusan shi ne sakon sai ya karfe mana shirin haka to ma masu kallon da sauraron mu a nan lokaci ya muna halinsa mun so mu kasance tare da ku amma lokaci baya jira ana yi ta daga muna hannu cewa ya kamata mu tattara ya namu ya namu mu bar studio daga nan muke ce muna fatan kun ji daɗin abin da muka kamuku sai ku tarbe mu a mako mai zuwa inda za mu sake kamuku wa'ansu abubuwan daban a cikin shirin kuna afirka a yau wanda kuma za ku iya aiko da hotunan yaranku saboda shiga wannan shiri ɗin yan yara na zan sake ce muku gobe insha Allah za a mai ta shirin sannan za mu ku ku shirin ku cikakke wanda akwai hotunan wa'ansu yara da kuma bidiyo da aka aiko mana saboda ku kalla ku gani daga nan muke cewa ku kasance lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu al'umar assalamu alaikum Allah ya saka da alkhairi mun gode sosai mu ne da godiya da sani yake sosai gudan hamdulillah